kuma musulmi mu da sake hasuwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin laraba sha tara ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da sha tara ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine darasi na tasa'in da tara insha Allah a cikin jerin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa Allah maɗaukacin sarki muke roko ya karɓa mana kafin mu shiga cikin darasin namu na yau akwai tambaya da aka rubuto mai tambaya yake assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka da alkhairi kuma ya sa a sha ruwa lafiya amin yace ce don Allah malam tambaya ta ita ce shin a daren nawa ne ake fara sallar tahajjud kuma don Allah menene bambancin sallar tarawihi da tahajjud Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani kuma don Allah a yi ƙarin bayani akan sunnar itikafi to wannan a takaice insha Allahu idan aka ce wato bayani game da goman ƙarshe na watan ramadan hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim wanda sai da aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yajtahidu fil ashr al awakhir ma lam malam ya lam yatahi fi manzo Allah tana da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana ƙara himma da ƙoƙari idan azumi ya rage kwanaki goma ƙarshe irin himma da ƙoƙarin da kafin waɗannan kwanaki baya yin irin a wani riwaya na al bukhari da muslim wanda ya zuwa a cikin sahihain ɗinsu daga dai ita a sayyida aisha ɗin allah ya ƙara mata yadda ya ce iza da halal ashiru" idan aka shiga goman ƙarshe na watan ramadan to manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shaddan izarahu sai ya zage jamfi ma'ana ya kulle gyautan shi wasai tsada ahlahu ya tada iyalan shi tare da su za su ainihin wato yi ibada a cikin waɗannan kwanaki wa ahya laila sannan ya raya dare rikin duka guda daya to abin tambaya nan shine waɗannan kwanaki ne goman ƙarshe din ina fata an gane idan aka ce yau muna azumi na ashirin kamar yadda a yau muna azumi na sha tara ko kun ga an jima idan Allah ya kai mu rana ta fada to an kare azumi na goma sha tara an shiga daren ashirin ga watan Ramadan ina fata an gane to wannan dare da za mu shiga an jima ba shi cikin lissafin al'ashirul awakhir shi ne wannan dare na ƙarshen al'ashirul awakhir ina fatan jama'a an gane saboda ramadan yana da ainihin wato dare da kine guda uku akwai al'ashirul awaqil akwai al'ashirul awaqil akwai kuma al'ashirul awaqil Allah ya sa fahimta so goman farko sune al'awa'il wanda yana farawa daga daren da aka ce an ga wata ana sa ran gobe za a fara azumi ko to daga wannan daren an shiga goman farko na watan Ramadan da haka haka za ka ci gaba da lissafi sai ranar da aka yi azumi na tara an fahimta ko daren da za a shiga daren goma kenan to shine daren ƙarshe na goma farko da haka idan aka wayi gari aka yi azumi na goma daren da zai biyo bayan aka sha ruwan goma ga wata to an shiga daren farko na goma na tsakiya Allah ta ana gane bayani da haka idan aka tafi aka tafi aka yi azumi na goma sha tara to daren da zai biyo baya shine daren ƙarshe na goma tsakiya da haka aka wayi gari yau muna azumi na ashirin daren da zai biyo baya in muka sha ruwa shine daren farko na al'ashirul awakhir jama'a an gane yadda bayani ne ko to a waɗannan kwanaki ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zage damtse ya ainihin wato ɗaura ɗamara sannan ya fara kokari wajen ƙara neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki musamman a cikin ibadoji da ake yi da daddare wanda ake ce ma qiyamul wannan qiyamul lai din jama'a tun daren farko da aka shiga watan Ramadan ake son a fara raya su ko a cikin su ne ake yin wannan ibada da aka fi sani da dalilin da yasa ya fi shahara da tarawihi a cikin watan Ramadan shine saboda shari'ancin yin sa a cikin jama'a amma kafin watan ramadan dama akwai sallolin dare ina fata an gane wanda Allah madaukakin sarki cewa manzo Allah ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalilan aw zid alayhi to akwai ibada dama da ake yi cikin dare wanda waɗanda Allah ya nufe su da alkhairi zaɓaɓɓu su kawai suke raya daren su Allah ya sifanta a cikin alkur'ani yake cewa yatatajafa junubuhum عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون أو نوزي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون an fahimta ko to a cikin su ne a sani da Aisha Allah ya kara mata yadda ta bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko a cikin watan Ramadan ko ba a cikin watan Ramadan ba na filfili da yake yi cikin dare baya wuce raka'a goma sha ɗaya jama'a fahimci wannan da ke ko an samu wasu lokutan annabi ya takaita ya yi a tara wasu lokutan an samu har ila yau ya takaita ya yi raka'a bakwai saboda la'alla wasu uzurori da yake an yi wato bujirowa manzon Allah sallallahu alaihi da haka a aikace manzon Allah raka'a goma sha ɗaya yake bimanta sai in wasu uzurori sun gujiro mishi na lalura sai ya takaita amma dai baya fasa yin sallar dare shi a matsayin shi na manzon Allah domin sallar dare wajibi ne ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa wannan aya da Allah yake mishi qulil laila illa qalila jama'a fahimta ko to mu al'umman manzon Allah sai aka sunnanta mana mu ma mu raya waɗannan ibadoji domin neman kusanci da Allah to idan mutum ya samu a kowane dare ba sai a Ramadan ba ya rika yin waɗannan nafiloli an gano wannan da ke ko to saboda mu ma uzurori da kan iya tasowa to aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama mana abun koyi da haka mu ma duk sanda zamu sallar mu yi irin yadda annabi yake yi wata rana wasu sahabbai sun taba zuwa suka bi manzon Allah na nafilan da yake yi ba tare da ya gayyace su ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi wato nuna musu cewa idan ya kyale su suka ci gaba da bin shi sallah to ƙarshe za a farlanta musu da haka su yake jiyewa wato mu al'ummarsa dai in an farlanta mana abin zai mana wahala ba za mu biya ba da haka sai annabi da gangan sai ta fitowa a wata dare daga cikin dare raki da ya ga mutane sun cika suna son su ji sallah da haka sai annabi yake nuna mana mu mu yi iya abin da za mu iya sannan kowa ya ba gwargwaron iyawan shi to daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana wanda ma wato sha ɗayan zai mishi yawa to a aikace ya dai da annabi ya yi kasa da haka dan shaka shi ma ya yi gwargwado abin da zai iya wanda taran ma mai yawa a aikace annabi ya yi kasa da tara da haka sai ya bakwai an fahimta ko to wanda bakwai din ma zai mishi yawa sai manzo Allah ya ce faman sha'a falyutil bi khamsin wanda ma bakwan zai mishi wahala to ya rage ya yi wutirin shi da raka'a biyar wa man sha'a falyutil bi salatin wanda ma har ila yau biyar din zai mai yawa yayi da uku kai wa man sha'a falyutir bi wahidi annabi yake har raka daya abin da yasa manzo Allah ya kawo mana wannan wato dan dai kada mu asara na wannan dama ko mun fahimta jama'a ba ma ka in ka gane wannan bayani sai ka gane ashe wanda aka fi so da yafi falala shine kai adadi da annabi yake kaiwa makwara shine sha ɗaya to idan aka ce an zo cikin watan Ramadan to an kuma sunanta a yi sallar a cikin jama'a domin zai taimaka wa mutane da yawa su samu su wannan sallar da haka har sallar sallar daren nan ma sai ya zama wata sha'ira daga cikin sha'ira na watan ramadan daga cikin abin da ake mayyaze watan ramadan da sauran watanni kenan sai ka ga ko ina bayan an yi sallar isha da kowa ya saba tafiya yanzu sai ga kowa ya saurara sai ka ga liman sai ya tayar da sallah sai a ci gaba da sallar da yi ai ta ruku'u ana ta sujuda ana ta kallama. wannan sai yake kara wa ramadan wani irin a wato nishadi an fahimta ko to abin da yasa ake kiran sallolin tarawihi shine saboda idan aka yi raka'a biyu za a zauna a sallame sai a dan huta daga raha yurawi'u to tarawih an fahimta ko to dan break din nan da ake yi shine tarawih din kuma shine sunnar sallar a cikin Ramadan da haka idan za a yi a cikin Ramadan to ba daidai ba ne liman ya ɗauko wanda ake haɗewa gaba ɗaya ya buge a lokaci guda bai yi tarawihi ba ina fata an fahimta amma ya tabbata annabi wani lokaci yakan haɗewan to wannan haɗewan sai ka bashi tseren da ka fita watan Ramadan ka je ka yi kai kaɗai a ɗakin ka amma in za a yi da jama'a a yi musu mai huta wannan raka'a biyu biyu biyu shine annabi yake salatul laili masna masna jama'a kuna gane yadda ake fahimtar hadisan manzon Allah ko to daga nan sai an yi wato malamai suka fahimci cewa annabi yana ƙara himma a kwanaki goma karshe to ya kamata mutane su yi ƙoƙari su ƙara ainihin tsawaita sallah tare da inganta sallah dama shi manzon Allah a kowane yanayi yana tsawaitawa kuma yana ingantawa Sai sa sai da Aisha da ta bada labarin irin yadda yake sallah tace fala tasal an hinna wa hinna kada ma ka tambayi yaya annabi yake yin sallolin da kyau kuma yaya yake tsawaita su so idan ana son a ƙara himma a raya dare mafi yawa ko wani kaso mai yawa a dare to lallai sai an ɗibi lokacin da ake da enough lokaci shi yasa sai a intiƙalin tarawih zuwa ta tahajjudi jama'a ana ganewa ko domin a lokacin tahajjudi za a fi tsawaitawa fiye da yadda ake yi a lokacin tarawih jama'a an gane to wannan shine ƙarin himman da ake kwadaitarwa shi yasa kuka ga mafiya yawa ake yin tahajjud idan aka shiga goman ƙarshe amma da tarawih din da tahajjud din duka qiyamul layl duk ɗaya kuma dama lokacin qiyamul layl daga bayan sallar isha ne zuwa kafin fitan alfijir to lokaci ne mai faɗi duk sanda ka yi a cikin shi yayi jama'a an gane wannan da ko to idan yanzu an zo ana son a ƙara wannan himman da aka ji a annabi yana ƙara himma yana raya iyalansa aka ce har ma yana fita sha'anin matan shi a cikin kwanaki goma wato abin da Allah ya halasta mishi na mu'amala na ma'aurata to annabi yakan fita wannan batu saboda ya samu daman da zai raya wannan daren lokaci mai yawa ina fata an gane da haka in kun gane wannan za ku gane ashe da tarawihi da tahajjudi abu ɗaya ne bambancin su kawai wannan an yi a farkon lokaci wancan kuma an bari sai da aka je aka kwanta aka tashi sannan aka ci gaba da yi shine wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda an gane wannan da kyau ko a ƙarƙashin wannan idan mutum yana son zai yi tahajjudi to ya sani da cewa wannan dai sallar daren nan ne da haka ya bukatar sai yi wannan wanda ake yi bayan isha sai zai kai a can sai su zai wanda kuma lalura kamar yadda muka ji annabi ya ba kowa option gwargwadon ikon shi wanda shi kuma ba zai iya tashi yayi cikin daren ba shi kuma sai ya samu ya tarawihi domin kada ya asaran kiyamun laili din a cikin kwanakin an gane wannan ne ko shi yasa ga duk wanda an wato yake da ikon ya tashi da daren ya ƙara lokaci to ya an kwadaitar da shi haka domin kwanaki ne da annabi yake ƙara himma idan aka shige su wanda kuma uzuri ko rashin lafiya ko tsufa ko wani abu makamancin haka to shi sai ya ci gaba da bada kokari wajen tarawihin har a ƙari an yi wato wata jama'a an gane wannan da kyau ko idan muka fahimci wannan har ila yau sai kuma mu ƙara da cewa kenan wannan yana nuna mana cewa ashe da wanda ya yi tarawihin na bayan ishan da wanda ya yi tahajjudin dukan su kowa ya kiyamul kuma ana fatan kowa zai samu falara sai dai wanda ya fi da yawa zai fi samu da yawa jama'a an gane wannan da ke ko dan haka babu wani abu da mutum zai ta jamun kansa cewa to wanne ne zai yi wanne ya kamata kawai ka dubi yanayin ka da kuma daman da kake da shi kuma har ila yau muna cewa yin sallar tahajjudi ko tarawihi a jama'a a cikin watan Ramadan shi ya fi falala saboda wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da Imam Muslim ya faɗi da yake cewa man a a menene man qama ma'al imami hatta yanfarifa kutiba lahu qiyamu layla duk wanda ya sallan nafilar shi na watan Ramadan tare da liman har aka yi da sallar za a rubuta mishi ladan yara ya daren yana sallah da haka a farkon daren ne ko a tsakiyar daren ko a ƙarshen daren in dai tare da limami kai za a rubuta maka daren ne gaba daya jama'a gane wannan da ko idan kuma kana da nishadi Allah ya sa za ka iya samun natsuwa kai a karan kanka kake son ka yi iya tsawaita wanda ka so to sai ka je ka yi kai kaɗai shi ma babu laifi abin fata dai dukkan mu tarayya wajen samun lada to sai mu dawo kan batu na ƙarshe da yake yaushe ake fara tahajjud in kuka gane wannan bayanin ashe tahajjud za a iya farawa tun daga daren farko na Ramadan gwargwado yadda kowa ya gani shaɗin zai iya to amma in na ƙara himman nan kake nufi to ana farawa ne kamar yadda muka yi bayani idan aka shiga daren ashirin da ɗaya to shi ne aka fara kwanaki goma ƙarshe amma wasu masallatan za ka je ka samu daga daren da za mu shiga an jima suke fara nasu a tahajjudi din ba laifi ba ne inda kamar yadda muka ce ko daga daren farko kana iya farawa da aka idan masallaci suka haɗu a kan in za su fara a yau ɗin nan musamman saboda suna kan kila su wani tsari na karatu ta yadda zai ba su damar sauki Alƙur'ani, ba laifi ba ne in sun fara a yau ɗin amma sani cewa daren yau ba shi cikin kwanaki goma ƙarshe jama'a an gane bayanin ko Allah ya sa mu dace to sai matsalar da ya tambaya na ƙarshe shine bayani game da itikafi itikafi a takaice wani nau'in ibada ne da ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta da Allah ya mishi wa'ayi a cikin dokokin shari'an a addininsa bayan Allah su rinka yin shi a cikin masallatai wannan shine abu na farko wato mutum zai tattara dukkan harkar duniya baki ɗaya sai ya jingine su sai ya zo ya tare a masallaci daga cikin masallatan Allah da nufin zai ci gaba da yin ibada na wani lokaci wanda a cikin wannan lokacin duk wani sabgar duniya zai fita a cikinsu ina fata an gane shi yasa nan ne mana sha'awar in karanto mana wani bayani takaitacce da malam usaini Allah ubangiji ya cikin shi da rahma yayi wanda malam Abdulrazak, bin Abdul Muhsin al ya kawo a cikin littafin sa maqalatun ramadaniya shi kanshi ya yi kai ko magana ne da ya zo bayani game da itikafi ce wani itikaf idan aka ce itikafi luzumul masjidi litafarruj bi ta'atillah shine mutum ya zo ya kare a masallaci da nufin cewa zai tabbauta wa Allah ne duk wani aikin ibada da shari'a musulunci ta shari'anta to zai rinka yin su gwargwadon hali an fahimci wannan da ke ko sai ce wa huwa min as-sunani sabita bil kitabi was sunna kuma wannan sunna ce tabbatacciya wadda ta zo a Qur'ani da Sunna kamar yadda Allah ya ishara a cikin Al-Qur'ani Allah yake cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku kusanci matan ku da jima'i idan mutum ya shar'anta wa kanshi zai yi sunnan ibadar itikafi a cikin masallaci da haka daga cikin aikin da idan mutum ya aikata ya bata wannan itikafin shine kana cikin itikafi ka je ka faru da iyalinka duk da cewa matanka ne duk da cewa ka san akwai hadisin annabi da yake saduwa da miji ke yi da matan shi lada ne ko ko sadaka amma in kace za ka wannan ibada to ba ka ba ita ina fata an gane sai ma da yake wa fi hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim an aisha daga da aisha qalat tace كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر kun ga magana da muke ko annabi ya in aka shiga goman karshe to itikafi yake shiga gaba kun ji dalilin da ya sa Aisha ta ce manzon Allah yana ƙara ƙaimi fiye da yadda yake yi a sauran kwanaki kenan domin a cikin kwanakin gaba ɗaya in ba harkar ibada ba ba abin da annabi yake shiga sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka tace a cikin kwanakin hatta tawaffahu Allah haka annabi yake yi fitar tun da aka shar'anta azumin watan Ramadan annabi ana shiga goma ƙarshe sai shiga itikafi ka bai lallai zai daura tsamara a ciki sannan zai ƙaurace wa iyalansa an fahimta ko sannan zai raya daren gaba ɗaya kuma saboda ba shi kaɗai ba akwai waɗanda ke ƙarƙashin shi sune iyalin gidansa su ma sai ya tashe su duk a yi ibadan tare jama'a gane wannan da ke ko da haka sai ta ce sun ma ta kafa azwajuhu min ba'dihi bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai mata su ma suka ci gaba da wannan ibada da haka ibada ce al-istimrariya wadda ta ci gaba har bayan manzon Allah صلى الله عليه وسلم كما مستمرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما نأيك وقد أوضح بعض بعض أحكام الاتكاف العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما نعثيمين الله يتكشف راما يا يوسك آرب حكي جمد يا إبادة النشكي في مجالسه المشهورة أول مجلس إليك قلوا المختصة بشهر رمضان irin yadda muke zaune a cikin watan Ramadan din nan ko to malam Usaini shi ma yana a cikin watan Ramadan to a cikin irin wannan majalisin yayi ƙarin bayani akan menene ake nufi da itikafi ga abin da yake cewa allati nafa Allahu biha kaseeran wanda wannan majalisin Allah ya amfana da mutane da yawa yace fajazahu Allahu an al-islam wal muslimina khaira Allah ya mushi kyakkyawan sakayya akan gudunmuwan da ya ba wa musulmi da musulunci wa tagammadahu bi wasi'i rahmatihi Allah ya lullube shi da rahaman shi mai fadi وكتب له في هذا الشهر المبارك مثل أجور كل من استفاد من هذا الكتاب وانتفع به وغيره من كتبه يتي منا روقان الله har wannan watan Ramadan da muke ciki duk da malam ya rasu jilladan da yake baiwa bayinsa da suka amfana da wannan ilimi nasa Allah ya ci gaba da farara mishi wannan ladan wa mimma ja'a fihi to bari ku ji daga cikin maganganun da yace qauluhu malam Usaimin yace wal maqsud bil i'tikaf idan aka ce itikafi abinda ake nufi in inqita'ul insani anin nasi shine mutum ya yanke alaka da mutane gaba daya sai ya koma ya kulla alaka daga shi sai Allah halitti jama'a kun ji na farko ko sai ce li yatafarraga li ta'atillahi fi masjidin min masajidi domin ya je ya fuskanci ya dukufa ba abin da zai rika yi sai ibada ga Allah kadai a ɗaya daga cikin masallatai cikin masallatan Allah madaukakin sarki a ƙarƙashin wannan ne wasu malamai suke ganin cewa duk wani waje da yake ɗauka sunan masallaci ana iya itikafi a ciki tare da wannan magana a ƙashin gaskiya magana ce mai rauni musamman irin wannan wanda za a yi a watan Ramadan saboda idan ka je ka shiga wani masallaci cikin masallatan duniya wala Allah ba a yin sallar juma'a a wannan masallacin idan ranar juma'a ta zagayo ya za ka yi da sallar juma'a kenan za ka fasa sallar juma'a kaga akwai ibadar da za ta hana ta sallar juma'a kaga kenan ibadar da kake nufi to baka cika shi ba da haka wasu malamai suka ce to tun da haka ne sai dai mutum ya je masallacin da ake juma'a da haka duk wani masallaci da ake sallar juma'a ana iya yi an samu daga cikin sabbin waɗanda suke wannan fatawar to su ma an samu kuma wani nassin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ila yau da annabi da kanshi ya ambaci wasu masallatai cewa ibadar itikafi irin wannan to sai a ɗayan su guda uku shine masallacin Ka'aba wanda muke ta tarihin shi ko da masallacin manzon Allah da ke Madina al-Masjidun Nabawi da kuma masallacin Qudus wanda shi ma muke tarihin shi anan ina fata an gane to malamai sun yi tattaunawa me ake nufi da wannan domin in aka ce haka to mutane da yawa ba za su samu damar yin ibadar itikafi ba to yaya kenan sai wasu malamai suka ce ana nufin babu inda za ka yi itikafi da za ka fi samun alala cikakke kamar waɗannan masallatan amma an yi a sauran masallatan juma'a na fadin duniya to za ka samu abin da Allah ya kaddara maka ina fata an gane wasu malamai kuma suka ce in dai ba a nan kai ba babu itikafin ne kwata-kwata da annabi cewa yayin la'atikafa sallallahu alaihi wa sallam jama'a gane wannan da ke ko to wannan dai wani tattaunawa ne na malamai abin nufi mu a nan mai tambaya cewa yayi yi miji karin bayani game da sunnar itikafi to ka fara jin sunna ai ko sai malam Usaimin ya ci gaba da cewa balaban li fadlihi wa thawabihi wa idraki lailatul qadr sai ya zama manufanka da yasa kake son kai wannan itikafi cikin wannan lokutan shine domin ka samu falalan Allah da ladan da Allah yake ba bayi na musamman da kuma riskan wato wannan dare da ake ta faɗaitarwa ita ce lailatul qadr ولذلك ينبغي للمعتكف an yastaghila bi da haka duk wanda zai yi itikafi ku ji ayyukan da zaka rinka yi wannan shi zaka maida sana'anka na daya ambatan Allah duk sanda aka same ka a same ka cikin ambatan Allah ne Allahumma sai lokacin da barci zai sauke ka irin wanda ba yadda aka iya sai ka yi shi amma in dai ba barci kake ba to kada a same ka kawai kana ɓata lokaci ka tsaya kana ta kallon masallacin a ce wani kake ne ka ce wallahi tilla yake ban sha'awa a to fita tilla da waka sha'awa kana in ki tafi a ku tilla zai baka sha'awa sai ka tafi kasuwa nan ne ake sai da fitillu ko ko jama'a da aka ambatan Allah ko da yaushe ki kiya wannan ambatan Allah tsakanin karatun alqur'ani an fahimta ko tsakanin salatin manzon Allah istighfari tasbihi hailala haukala duka hamdala da sauransu duk su za ka yi kawai da haka da su za ka yi cika lokacin kada ka bari ko da sakan da wuce ka baka ambaci Allah ba zama an gane wannan da ke ko abu na biyu sai ma na yace wal qira'a kun gani ko karatun alqur'ani was sala ko kuma a samu kana sallah shine in dai ba tare ka kana wannan ba to kana wannan in ba wannan kake yi ba to wannan kake yi an fahimta ko sai ce wal ibada waɗannan su ne ayyukan da za ka rinka yi in ba ambatan Allah kake ba to kana karatun Qur'ani in ba karatun Qur'ani ba aka kana sallah ko dai ta farilla ko ta an fahimta ko ko kuma ka shagaltu da wani aikin ibada wa an yatajannaba ma la ya'nihi min hadithi dunya duk abin da bai shafe ka ba na harkokin duniya to a cikin kwanakin kada a ga ka tsoma baki da haka kada ka kuskura a ga kana magana game da 'yan siyasa ka ce wai na ji labarin an cewa ne ya fita e da PTC ina ruwan karfi kana yi tikafin an gano wannan da kyau ko wala ba ka an yi da hadisin bi hadithin mubahin ma ahli wanda kadai aka halasta maka shi ma na wani dan lokaci kadan shine iyalinka in ta kawo maka ziyara kila ta kawo maka abinci ko ta kawo maka wani abin da kake bukata na amfani to sadda ta zo sai ku dan yi hira in ce da kuma dai kuna da wannan ibada ba bacci kuke ba sai ce alhamdulillah muna kokar sai ce Allah muku albarka yaya wani da je da lafiya to a kula da shi to sai an jima tashi ka sallame ta zama an gane wannan da kyau ko me yasa aka ce ya halatta ka dan tattauna da iyalinka sai ce li hadisi safiya ummul mu'minina saboda hadisin matar manzon Allah mai suna safiya uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda qalat tace kana nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan wata rana annabi yana itikafi fa ataituhu sai na kawo mishi ziyara azuruhu laylan na kawo mai ziyara da daddare thumma qultu li anqaliba da na gama abin da ya kawo ni sai na tashi zan tafi ai la an sarifa ila baiti zan koma cikin gida fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam mai sai annabi ya dan taka mun kafin kofar masallaci ya raka ni muna zuwa yake to Allah alheri sai ya dawo ya fita sabban mu gaba daya to kun ji abin da yasa aka ce ya dan halatta ka tattauna da matan ka ke jama'a gane wannan da ke ko kuma wannan hadisin ya tsaya akan mai mata ne kawai wanda kai saurayi ne budurwa dan na san wani zai iya tambaya ne ka fita sabgarta gaba daya ka yi dilitin nan ban tama a kwakwalwanka wata za ta ce tafi da to kakka shiga cikin kafin waye kira ka dama ku zo ku ta soyayyar ku yawwa amma in dai yanki kafi za ka yi wallahi babu wannan yawwa kai ya ce je ka manta da ni eh na manta da shi Allah kawai na tuna da shi an gane wannan da kyau ko yawwa malai yace na gaba wa ya harumu ala mu'takifi jima haramun ne mai itikafi ya sadu da iyalin shi jama'a gane wannan da kyau ko sannan ba saduwa ba kadai wa muqaddimatihi min at-taqdim wal lamti lish-shahwa da abubuwan da ma'aurata ke gabatarwa na muqaddimat na jima'i kamar ka sumbaci iyalinka in kana itikafi kada kai ko ka rungume ta in kana itikafi kada kai li qawlihi ta'ala saboda Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid mubatara kuwa an san yana da wasu muqaddimat to tunda Allah ya ce kada ku yi da dukkan nisance shi wa amma furujuhu min al-masjid fa in kana bi ba'd badanihi fala fa'ata bihi to ina hukuncin ka fita daga masallacin da kake itikafi sai ma da ce in wani sashin jikinka ne ya fita ba laifi kamar wani ya zo ya ce da Allah kun yi muke bukata sai ka mika hannunka waje sai ya zan hannunka ya fita waje masallacin ko ba laifi ina fata an gane ko ka leƙa kana son ka ga ko akwai wanda zaka ba wani sako kanka ya fita waje amma jikinka na ciki wannan ba laifi amma ka fita gaba ɗayanka to sai in in ɗayan dalilai wanda zaka zo ka ji yanzu nan malam ce. ya hadisi ya Aisha radiyallahu anha qalat dalilin da yasa yace wani sashin jikinka na iya fita saboda hadisi a sai da Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kharuju ra'sahu min al-masjid wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana ha'id manzo Allah ya kasance yana itikafi a cikin masallaci to yakan miƙo kansa cikin ɗaki na kun san ɗakin a sai da Aisha jingine take da masallaci da haka windon masallacin to yana kallon cikin ɗakin Aisha ne annabi yana cikin itikafin nan yakan miƙa ma Aisha kanci sai ta wanke mishi kanta je mishi ita kuma tana cikin kwanakin sana al'ada an fahimta ko saboda kun san su larabawa suna da gashi mai yawa yana buƙatar kula da wankewa da shafa mishi ba na sallallahu alaihi saboda shagaltuwa da ibada zai da lokacin ma da zai da haka in ya buƙaci tajewar sai ya miƙa wa kai da Aisha ita sai ta tage mishi jama'a ana fahimta ko to bayan wannan sai malai ce wa in kana furudu bi jami'i badalihi fa huwa salatatu aqsa in kuwa mutum har zai fita ne gaba ɗaya daga masallacin yake to wannan fitan ya kasu ɗayan uku al-awwal ko zai fita ne saboda al-khuruj li amrin la budda minhu tab'an aw shar'an zai fita saboda wani laluran dole dole ko dai na ɗabi'a ko kuma na shari'a sai malai yake ina misalin wannan ka qada'i hajatil bawl wal ghaib kaman ya matsu zai je ya kama ruwa ko ya matsu zai je yi bayan gida kaga dai duka yana yi tunani ba zai zauna a cikin masallaci yi ba da haka wannan lalura ne na ɗabi'a wanda dole sai ya fita da haka in ya fita to wuri mafi kusa da zai iya biyan wannan bukatan iya na haka ana samu yayi da haka in akwai ban ɗaki a masallacin to sai shiga ban ɗakin yana gamawa ya fita ya yi alola ya dawo masallaci saboda ya riga ya restricting kanshi da wannan ibadan itikafi jama'a ana fahimta ko da haka akwai wasu waɗanda suke zuwa itikafi amma ka ga suna kada roliyar su wallahi wannan kawai sun je sun je kawai sun yi kallon abin da wasu ke yi ne amma ba su suka zo ba mu kiyaye wannan wani za ka je shi ya shagaltu yana can itikafi amma kullum ana cakin da shi kullum yana kiran waya a wayar ma bai halatta ma ka zo da shi masallaci ba wani zai ce ai zan kalli agogo ka kalli na masallaci na ta ku eh in ba haka ba waya yana a connected ɗinka da mutane ne ko ba connected ɗinka yake da su ba to an ta ka yanke alaƙa da su da haka ka ake waya a gida kawai an gane wannan da kyau ko malam yace wal wudu ko kuma alwalanka ya warware kana son ka je kai alwala shi kuma alwala kaga ba za ka yi a cikin masallaci ba wannan malam lura ne da za ka iya fita gaba ɗayanka sai ya ce alwalan ma fa alwajib na dole ba alwalan mutahaji ba ka san akwai wanda kawai shi bayan awa ɗaya yana daddada alwalan shi to in da alwalan ka bai warware ba kada ka fita a yanzu ba a halatta maka ba sai alwala na wajibi shine za ka fita jama'a na fahimta ko sai ke wal gusul wajibi ko kuma mutum wanka na wajibi ya kama shi misali wankan juma'a da annabi ya ce wajibun ala kulli muhtalim ko kuma ya yi kwanciya bacci sai mafarki ya yi janaba to nan ma dole sai ya fita ya wanka ana fahimtar dalilan da zai sa a fita ko sai ce au ha ko wasu lalura makamancin wannan sai ce wal aklu wa shurb ko kuma mutum an yi buɗe baki yana buƙatar abin da zai ci ko lokacin sahur yana buƙatar abin da zai ci ya sha kaga nan ma ba zai ce to tunda an hana ni fita ya zan yi a'a ka kashe kanka da yunwa ka fita ka nemi mai kosan rogo ka siya sai ka dawo ciki a nan ya halatta in kuma kana da wanda ka riga kai a rangin zai rinka kawo maka to shi kenan baka bukatar sai ka fita jama'a ana ganewa ko sai yace misla an yakuna fil masjid hammam fa hada jaizun waɗannan lalura ne da zaka iya fita idza lam yumkin fi'luhu fil masjid idan ba zai yi ka yi waɗannan abubuwa a cikin masallaci ba me yake nufi akwai masallatai ɗan zamani wanda duk waɗannan abubuwan mako to akwai ka a cikin masallacin ba sai ka fita ba dan ɗakin ne yana cikin masallaci wurin kewaye ne yana cikin masallaci inda za ka ci abincin ne akwai restaurant a cikin masallacin ko za wani ba sani ba yawwa to wanda yake ba kauye ba zai sani ba amma ka je masallacin da ya amsa sunan masallaci duk waɗannan abubuwa a kai su a cikin masallaci kuma an gano wannan da ke ko to idan irin wannan masallacin ne wanda akwai komai to shi har yanzu bai halatta ka fita wajen masallacin ba dan bukatun akwai maganin sa a cikin masallacin kuma an gano wannan da ke ko mala yake cewa yayi nan shi ma ya kawo ko da yake shi ma malam wayayye ne ba ba kawai irin wasu ba da suka ce ban sani ba yace mislu an yakuna fil masjid hammam kamar a masallacin da yake da banɗaki a cikin shi da haka anan za yi kewaye anan za ka yi ba haya anan za ka yi wanka ɗin na janaba sun ya kama anan za ka yi alolan an fahimta ko yumkinuhu an yaqdi hajatahu fihi wa an yattasil fihi aw yakuna lahu man ya'tihi bil akli wash kun gani ko ko kuma yanzu wanda zai rinka kawo maka abinci da abin sha fala yakhruju fina idin li adami al haja ilayhi to irin wannan to bai halarta shi ya fita ba tunda bai da dalilin da zai fitar da shi to balantana a ganka kana yawo kana wai wala na je neman kati ne kai ne da kati ina ba ta gane to dama daga nan kawai ka karasa gida kana samun katin to ka tafi gida yawwa <laughs> asali fita na da an yi wato mai itikafi yake yi alkhuruju li amri fa'atin la tajibu alayhi ka fita saboda wani bukata na an yi wato yi wa Allah ɗa'a amma kuma ba dole bane a kanka wani zai ce kamar me gashi sai ce ka iya iyadatul mari kamar dole mara lafiya kaga mara lafiya ai shari'a ta ce a ji a gaida mara lafiya ko ba amma kai yanzu tunda ka shigo itikafi to an sauke maka kai yaron mara lafiya da haka ko da ka san wani zai da lafiya sai dai kai ta mishi addu'a a cikin masallaci da wani ganganci zai kawo wani ya zo ya ce maka ka ji labarin wani bai da lafiya sai ka ce Allah ya bashi lafiya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah itikafi kawai ba za ka ce a to aya kaya mu tafi tare a kakkaraka shi kakkaje ba raka mara lafiya kadai ba mana yake wa shuhudu jinazatin kai kora suwa ka ji aka yi ba za ka je jana'iza ba kai yanzu wannan zuwa jana'izar ta fada a kanka jama'a an gane wannan ke ko ɗan uwanka musulmai da ke waje sufiya su yi a madadinka dama fardun ne kifa'i ba fardun ayini ba an gane wannan da ke ko mala yake fala yaf'alhu da haka kada kai waɗannan abubuwa illa an yaftariqa zalika fidaan sai dai in wato wanda ya shiga itikafin ya sa wannan a cikin shara'in shiga itikafin shi ina ma'anan wannan da shi yake mislu an yakuna indahu maridun yajibu an ya'udahu aw yakhsha min mawtihi fa yushtaratu fi ibtida'i fi ibtida'i itikafihi furujuhu li dhalika fala ba'a misali kana son ka shiga itikafi ashe da zaka taho kana da wani yaro da ba shi da lafiya ko mahaifinka bai da lafiya ko mahaifiyarka kuma kana ɗaya daga cikin waɗanda ke kula da al'amarin wannan mara lafiya to da za ka shiga sai ka ce ya Allah zan shiga wannan itikafin amma da sharaɗin idan na ji yanayi ya tsananta ga wannan majinyacin nawa to zan fita in je in duba halin da yake to in kai wannan sharaɗin to sai ka ji labarin an ce mahaifinsu ka yau kwana biyu ya ma daina magana to kana iya zuwa ka ga yanayin shi ka dawo an gane wannan da ke ko ko kuma ka sharɗanta cewa ya Allah in har Allah ya kaddari ciwon nan na ajali ne na mahaifina to in na ji rasuwar shi zan je in shaida jana'izar shi kaga wannan ziyarar rashin lafiyar nan ko jana'izar nan akwai ƙarin ƙarfi na wajabci a kanka saboda alaƙanka da wanda yake yi to irin wannan mutum na iya zuwa na uku alkhuruji li amri yunafi li itikaf sai ma yace fita na uku shine fitan da in har mutum ya kuskure ya yi shi da ya lalata itikafin shi shine irin wancan misalin da muka buga ga sai yace kal khuruju lil bai'i wash shira'i kamar kawai mutum ya fita ya ce bari ya je ya business ya dawo zai je ya siyar da buhun masaran shi da ya jingine a gida ya to da ya fita to shi kenan ya kare itikafi an gane wannan da ke ko wa jima'in wa jima'i ahlihi ko ya je jima'i da iyalinsa wa mubasharatihim ko je an yi wato rungume su wani hu zalika ko waɗanda suka wannan kamance ce ne da waɗannan fala yaf'aluhu me yi tikafi ba zai waɗannan ba la bi shartin wala bi ghairi shartin shi wannan ko da kai sharadi to sharadin ka ba zai ba zai aiki ba anan irin na wancan mai rashin lafiya da aka ce ya sharadi ba komai ko to kai da kai zo kace ya Allah sharadin in na samu wani babban kwastama da zai shi kaya zan je a wannan sharadin bai sharɗanta ba li'annahu saboda me yunaqidul itikaf wa yunaqil maqsud min wannan yana lalata itikafi domin ya fita daga manufan itikafi ina fata an gane to wannan shine a takaice bayani game da tambayar mai tambaya wanda gashi duk ya cinye mana lokaci <laughs> amma kuma yana da ai mun samu fa'ida ko to Allah ya amfanar da mu abin da muka yi to sai mu koma bugu za mu iya dan ji karatun alarama a dan karanto mana ayoyin mu sai a kara da na gaba mu ji za mu iya fage insha Allah فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم من همزه ونفسه ونفسه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نعم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نعم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم innaka antal azizul hakim waɗannan su ne ayoyi da Allah ya ci gaba da bamu labari game da annabinsa Halilullah Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim kamar yadda muka ji Allah madaukakin sarki ya yi amfani da shi wajen sake raya wato ɗakin Ka'aba bayan ya kasance a baya tsawon zamani ya zo ya tafiyar da shi a bisa abin da Allah ya tsara na rayuwar duniya sai Allah ya nufi ya sake raya ainihin wato ɗakin Ka'aba domin ya zama wuri da za a zo ana yin wasu ibada na musamman idan aka aiko annabin ƙarshen duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mun ji da yadda al'amarin ya kasance ai ko Allah madaukakin sarki ya jarabci annabi Ibrahim kuma ya ce ya cika waɗannan jarabawa annabi ibrahim sai ya fara addu'a Allah ya ce wa id ah, wa id qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya zo yana addu'a yana cewa ya Allah wannan gari duk da yadda ka ce in kawo iyalina ba halitta ba komai na rayuwa to ina addu'a kamar da wannan gari ya zama wuri da mutane za su rinka sha'awar zuwa masabatan linna wa amna kuma wuri ne da ainihin wato mutane za su samun aminci in masu zo saɓanin yadda sanda ni da mata na muka zo muna cikin tsartsar tsabar imani kawai sa muka amince da abin da kake don ko da muke jin labarin wasu matsorashe muke a lokacin haka ne ko ba haka ba a ce a kawo mata tsakiyar daji mai sabon jariri ka ji annabi bayan yana ajiye ta kuma ya juya ko kallon ta bai ƙara yi ba ita da kanta sai da ta miƙe ta ce ya haka ka zo ka ajiye mu a nan wajen da wani dalili bai amsa ta ba kira uku ɗaya eh, mishi da ƙarshe ta ce ko dai Allah ka ne ya umarce ka kai haka a nan ne sai yake na'am kawai ci gaba da tafiya ga kenan shi kanshi a zuciyar shi tsabar imani da Allah ne amma da a ɗabi'ar kan adam ne za ka iya cewa ba daɗi shi yasa ya kasa ma ƙara kallon har sai da ya je inda baya ganin su ba ka ganin shi sai jiyo sai kama addu'a sai ya Allah wannan wani karaya raya shi kai kaza kai kaza kai kaza kuma mun ga Allah ya amshi waɗannan addu'o'i shi yasa wallahi duk wanda ya sallama wa Allah ko sai alƙawarin Allah ya tabbata kai shi Allah baya saba alƙawari amma matsalar ne imanin mu ne da Allah ya yi rauni Allah ya ce mana mu yi kaza za mu samu kaza sai mu rinka ganin kai hanya kuwa <laughs> Gama jama'a gano wannan da ke ko amma wallahi da za mu gaskata Allah Allah zai gaskata mu in tasdiqullah yasdiqu in ka gaskata Allah Allah zai gaskata ka Gama jama'a gano wannan da ke ko to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya gan kamar yadda muka ji labari bayan annabi Ibrahim ya asasa wannan gini tsawon zamani wasu dalili suka sa ginin ya zo ya samu matsala ibnu kasir shi ma ya kawo wasu wato riwayoyi na tarihin abin da ya faru tun kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabta domin kun san wannan gyaran da nake mana ishara cewa shawa sun annabi na da rai sanda suka yi wannan gyaran haka ni ma saura shekaru biyar a aiko shi a matsayin annabi aka yi wannan gyaran a daidai lokacin ya ai aka yi ta rigimar ina za a daura hajarul aswad kuma zuwa za su daura shi har abu talib yana da wasu shahararrun waƙe da ya yi na wannan qadiyya dan daga cikin tarihin da aka bada wallahu a'lam bi sihhatihi yana nan cikin tafsirin ibnu kathir in ka karanta zaka gani suka ce a daidai lokacin da suka fara tunanin su yofi wannan gyaran to kullum sai su zo su fara shawarar ta wani waje za a fara rusa ɗakin a gyaran da ake son a yi idan suka zo da wannan tunanin aka ce akwai wani rami wani maciji kawai ƙato sai ya fito daga wannan ramin sai ya zo ya tsaya a jikin ginin ka'aba da haka duk wanda ya matso da nufin yana son ya rusa sai jin kawai ya ko kan shi daga nan kun ga lokacin jahiliya ne ba abin da suka sani sai bautan gumata daga nan sai suka riya cewa wannan alama ce da ke nuna Allah bai yarda a taba mushi wannan ginin ba shi yasa yake kawo macijin nan suna cikin wannan halin ne wata rana an waye gari kawai sai suka ga wani tsuntsu kamar ka ce ko hankaka ko shahu ko wane ne kawai sai taho from nowhere macijin ya riga ya zo ya tsaya a cikin ginin kawai sai wannan tsuntsu ya zo ya tafi wannan macijin kawai sai ya gaba da macijin daga nan ba ƙara jin labarin wannan macijin ba shine sai suka ce ko ko dai Allah na son ai wannan yaron ne kuma sai sa ya aiko wannan tsuntsun to amma wa zai yi ganganci ya fara rusawa <laughs> shi ne aka samu wani mai karfin hali sai dai zai rusa irin yadda kuka ji su alkama ce lokacin da Abdullahi dan zubar zai rusa ɗakin kaba suka gudu ko haka duk Qurayshawa lokacin su ma suka gudu suka ce ba kan gidan mu za a yi wannan aika aika ba dan sun tuna abin da ya faru da ashabin fi shekarar da aka haifi manzon Allah yau gashi manzon Allah shekarun su talatin da biyar kuma ana tunanin a zo a yi wa ɗakin kaba wani kwaskwarima da aka sai suka gudu suka fita suka je mina wasu suka je arafat suka zuba ido sai da suka ga an rusa bango ɗaya kuma ba abin da ya faru sun ce ce eh, to akwai alama Allah ya sa hannu a wannan aiki sai suka dawo aka zo aka aikin tare da su to kabilun Qurayshawa daban-daban suka yi wannan aiki sai da suka zo kusurwan ƙarshe inda hajarul aswad yake nan ne sai kuma rigima ya taso saboda kowa ya ba da gudunmuwa wajen aikin wani ƙarin abu da ya kamata ma mu ji a cikin tarihin har ila yau aka ce da suka zo za su yi aikin abin da ya sa suka kasa ainihin wato matsan wannan ɗakin kaba a lokacin shine su da kansu suka ce kuɗaɗen da kowace ƙabila ta kawo to akwai datti a cikin kuɗin wannan kuma ɗaki ne mai tsarki baya karɓar datti da haka duk wanda ya san kuɗin shi na ɗaki ne ko sihiri ko karuwanci ko na giya to kada ya kawo gudunmuwa wajen aikin ginin nan sai kuɗin da ka san halas ɗinka ne wanda babu wani ainihin wato zalunci a ciki to kun ji dalilin ne za aka kasa samun kuɗin ginin kenan amma lokacin suna da kuɗin su sai da kuɗin na haramun ne kaji tun a jahiliya sun san hadarin da ke cikin kuɗin haramun saboda ka'idar inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba da haka manzo Allah yake a daidai wannan lokacin sai kuɗinsu na halal sai ya gaza iya ta aikin ginin kaban gaba ɗaya da haka sai suka gina shi iya abin da suka yi din nan suka kuma ɗaga aini wato ƙofan kamar yadda duk muka ji labari a baya an gane wannan da ko to wannan ne zai kai mu zuwa ga wani tattaunawa da za mu ji a cikin tafsirin al'imamu abu abdullah a al-qurtubi inda ya zo bayanin addu'an nan da annabi ibrahim ya ci gaba da yi yana cewa rabbana musulmai muslimain laka ya ubangijinmu ka sanya mu da ni da wannan ɗanawa mu zama masu sallama wa al'amuranka duk abin da ka umarce mu kawai mu sallama shine ma'anar musulmai ne laka ya zama ba za mu taɓa yi maka gardama ko jayayya akan wani al'amari da zaka samu ba a haka ne ya Allah madaukakin sarki sa yayi mafarki ya ga yana yanka dan yana zuwa ya gaya wa dan nan yace if al masu daga Allah ya karɓi addu'a duk abin da Allah yake musu suna sallamawa wannan na daga cikin abin da yasa aka ce al hakim da ya ruwaito wancan kissa na yin wato ummu Isma'il da labarin yanka Isma'il da aka yi da labarin ginin Ka'aba da ya zo ƙarshe sai ce haza hadisun sahihun ala sharfin Bukhari wa Muslim wa lam Dahu. yace hadisin ne ya inganta a bisa ɗan bukari da muslim amma abin mamaki ba su fitar da hadisin ba sai ibnu kafir a nashi tafsirin sai ce abin mamaki ga kuma kissan kamar yadda ka gana kawo shi na a cikin bukari na dauko ya kai abu abdullahi yace ba su kawo hadisin ba sai ce wala Allah saboda a cikin kissan bukari bai kawo labarin inda aka yi mafarkin yanka Ismail ba da zuwa da shi da aka yi za a yanka shi har aka zo aka fanshe shi da rago ba babu a cikin kisan bukari yace kila shi yake nufi amma an ba haka ba bukari ya kawo kisan shi ma ina fata an gane a shahid sai annabin Allah annabi Ibrahim ya ci gaba da addu'a yana cewa rabbana waj'alna muslimaini laka ka sanya mu mu zama masu sallama wa umarninka duk abin da ka umarce mu mu sallama to sai ya ce wa min zurriyatina ya Allah kuma ka sanya masu sallama wa umarninka daga cikin mu. to na da ya kawo a nan wa da wa ake nishi domin zura nabi ibrahim dai akwai 'ya'yan isma'il din akwai kuma 'ya'yan isha kuma a gara wannan da ke to a nan da ya yi addu'an nan wa yake nishi a nan shine malaman tafsiri suka ce wasu suka ce wannan ya nuna ya yi addu'an ne ga zuriyar isma'il kadai zura'in Ismail kuma su ne al'arabu larabawan da to a nan ne inda za mu zo mu dan tattauna bayani da malamai sun kawo game da nasaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu zo mu ji silsilan iyaye da kakannin manzan Allah har zuwa inda malaman tarihi suka kawo daga nan zaka gane in ba manzan Allah ba sallallahu babu wanda ake da irin wannan nasaba na shi dan zaka ji malamai suka fara faɗin wani shi haifi wani wani shi ne baban wani wani cikin iyaye da kakannin mazan Allah sai sun jire haddodin ji kakanni ashirin da hudu daga nan ma suka ce iya inda aka samu ittifaqin ya inganta kenan amma akwai sama da shi sai dai shi ba dalilin ya inganta har zuwa Ismail amma suka ce ya tabbata zuwa dai wasu daga cikin jikokin Ismail sama da shi shine ba tabbatar ba za mu zo mu je insha Allah jama'a an gane wannan da kyau ko an samu wani malami da ya zo cikin sahihul bukhari zai yi sharhin wannan hadisin da imamu bukhari ya kawo bayani game da babin da ke magana game da nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to a cikin abubuwan da ya kawo ina jin a a a az-zarhuni tam eh al-imamu az-zarhuni yana da sharhi na bukhari da ya sama al-fajr as to a ciki ya ce malamai suka ce duk wanda bai san saban manzan Allah aƙalla kakanni uku ba to ya yi laifi sai wasu ma suka wuce cewa ya laifi suka ce ya kafarta <laughs> shi da shi zarhuni da ya zo ne sai ce amma wannan magana yana gana akwai zakewa a ciki <laughs> to amma sai kana musulmi a ce baka san saban manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ga mana saba uku na manzan Allah manzan Allah dan Abdullahi na ja muku daya cewa dan Abdul ya yawa wannan kowa san ya cewa kun tabbata to sai haji eh <laughs> sai haji to ku yi kokari to ku duk musulmi kuke <laughs> ina ba ta an gane to za mu zo mu ji wannan tattaunawa insha Allah sannan kuma daga nan za ka gane wannan ya nuna irin yadda wato musulmai komai nasu yake da granulity da kuma authenticity yasa wallahi hatta kafirai suna jingina wa musulunci da ainihin wato ilimin malaman musulunci da suke kula da wannan abu da ake cewa silatul akhbar wanda malaman hadisi suka fi shahara wajen kula da shi al-isnadu sai sa ka ji ibn mubarak Allah ya ji kansa da rahma Kun wancan lokacin yake cewa al-isnadu min ad-din kun ga isnadi wallahi mu addinin mu ne laula al-isnadi la qala man sha'a ma sha'a ba dan muna da isnadi ba ko to da addinin mu ya zama irin da kiristoci kowane dan iska sai zai kawo labarin da ya ga dama kuma ya yarda da shi shi yasa kuka ga duk ɗan bid'a da ma faɗa suke su da malaman hadisi saboda ne saboda a cikin bid'a akwai kamanceceniya da kiristanci kowane ɗan iska so yake zai kawo karamar karya kuma kada a tambaye shi ina da ni jama'a gane wannan da kyau ko to ba masu karya musu lagwanki sai malaman hadisi shine da ya kawo karyan shi yace an taɓa yin wani wali mai fukafukai ya da ina ka biyo shi sai ce baka yarda da ni ba to ni wali ne ni ma ai da ya ce to an gano karyan ka jama'a gano amma wallahi duk abin da ka ji mu muke alfahari da shi a musulunci muna da imani da inganci akan cewa ya tabbata wallahi don malamai aiki suka yi murjanta ba kama hannun yawo har wani zai zo yana kawo wai wani shubha akan cewa wai za a iya samun wani isnadi ba a tabbatar annabi ya faɗa ko bai faɗa a karyanka billahi ne sai dai in babu isnadin amma inda isnadi malaman hadisi za su iya tabbatar maka misla ma annakum tanfiqu su ce maka sun rantse da Allah rabbin izzati wannan magana annabi ya faɗa kun ɗauka yakin da imamul bukhari ya wasa ne da ya gama rubuta littafin shi saboda garantin da yake da shi akan aikin da ya yi da ingancin aikin shi wallahi a gaban ka'aba nan da muke bada labari a nan ya daga sahihul bukhari ce wannan ya zama hujja tsakanin nan da duk wanda zai yi aiki da maganganun da ke ci a gaban Allah ranar tashi alkiyama ya ce ni bukari ni na ce manzan Allah ya faɗa malaman hadisi ba wasa ba fa da haka kai da kake ɗari ƙanci da kake addini da ƙarya ka je kai ta ƙarya ka amma ka bar wannan fajar ya fi ƙarfin ka wallahi linzami ba ba ba ba ba ba ya fi ƙarfin bakin ka zama gane wannan ke ku da haka addinin nan da muke yi duk wani abu da kuka ga muka tantance shi da ya zo na qur'ani ne ko na hadisi wallahi mun yi imani da shi in ba haka ba wata rana za a zo a sa mana shakka kan qur'anin nan ma dan qur'anin ma da irin wannan isnadin fa da aka roito to muka yadda qur'ani daga Allah ne sai magana annabi ne ba za mu iya tabbatarwa ba kuma an gane wannan da ke ko ya inshu lahal jahadi ba a kowane zamani sai Allah ya tada wasu mazaje waɗanda ba mata ba za su iya tsaya su aikin su tabbatar da ingantacce su tabbatar da wanda bai inganta ba da haka alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu to fagen da ba naka ba ka barwa mata shi kawai jama'a gane wannan da ko Allah ya sa mu dace Yan ma masu albarka sai Allah ya kai mu gobe za mu zo mu tattauna wannan kabiya insha Allah muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara mana rayuwa masu albarka ya ƙara mana fahimta cikin addinin shi da kuma ba mu ikon tsayuwa akan addini na gaskiya har ranar da za mu bar wannan rayuwa ta duniya mun yi roƙo fatan alkhairi da wanda muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum